Matsalar tsadar rayuwa dai ta zama babban abin da a yau a Najeriya aka fi tattaunawa a kai saboda yadda farashin kayayyaki ke tashin gauran zabo a kullum yayin da talakawa ke faɗi tashin ganin sun tsira daga matsanancin yanayin sakamakon yadda karancin abin hannu ke ci gaba da ta'azzara. A ɗaya bangaren kuma gwamnati tana ikirarin cewa lalle tana yin iyakar kokarin ta wajen ganin ta shawo kan lamarin wanda masana da masu nazari da dama ke kallo a matsayin ta gaji matsalar ne daga gwamnatin baya. Baya ga nuna damuwa a bangarori da sassa daban-daban da ake yi tsadar rayuwa ta kai ga har an fara samun zanga-zanga zanga da jerin gwano a wasu sassan Najeriya domin nuna wa gwamnati damuwa akan halin da mutane ke ciki yayin da a nata bangaren ita ma gwamnatin take daukar wasu matakan daidaita al'amura kamar ba da umarnin fitar da dala daga asusun babban bankin Najeriya da bankunan kasuwanci domin dakile tashin ta a kasuwar shinku da fitar da abinci daga rumbunan gwamnati da raba wa gwamnonin jihohi kudaden tallafi don a ba marasa karfi da ba da umarnin hana cinikayyar kaya da kudaden kasashen waje a cikin ƙasa da dai sauran matakai daban-daban bisa la'akari da halin da ake ciki ministan yaɗa labarai Muhammad Idris kiraye ga 'yan Najeriya su ƙara haƙuri da gwamnati domin gyaran targaɗe sai an yi haƙuri yana mai cewa ya yi wuri 'yan Najeriya su yanke ƙauna akan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu domin tana aiki tukuru don ganin ta shawo kan matsalar. Har na tuna yadda wata zanga-zanga ta barke a garin Sulaja na jihar Neja yayin da wasu 'yan Najeriya galibi mata a jihar Kogi suka fito akan tituna domin nuna rashin amincewa da taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya. Masu zanga-zangar dai sun nuna rashin jin daɗin su tare da yin kira ga gwamnati ta magance matsalar tsadar kayayyaki da suke fama da ita. ita haka kuma mata da maza 'yan kasuwa sun gudanar da zanga-zanga a titunan lokaja inda suka koka da yadda farashin kayayyakin masarufi ke karuwa da kuma yadda hakan ya shafi sana'o'insu sun kuma rufe su saboda sun daina samun tallafi saboda tsadar kayayyaki wannan fa duk yana zuwa ne a daidai lokacin da aka gudanar da irin wannan zanga-zangar a birnin mina na jihar neja inda ɗaruruwan mutane maza da mata da matasa suka bayyana kokensu dangane da hauhawar farashin kayayyaki wasu mata 'yan kasuwa a jihar ma sun koka da yadda matsalar tsadar rayuwa ke ƙara kamari har suka yi bai nuni da cewa Bola Ahmed Tinubu ya kunyata 'yan Najeriya musamman Yarabawa. Yanzu haka dai farashin kananzir ya kera na fetur da gas zuwa naira dubu ɗaya da ɗari uku da sittin da biyu akan lita ɗaya. Tuni dai wata babbar kotun tarayya da ke zama a jihar Legas ta umarci gwamnatin tarayya ta ƙayyade hauhawar farashin kayayyaki da na man fetur cikin kwanaki bakwai. Mai shari'a Ambrose Lewis Allagowa dai ya umarci gwamnatin Najeriya ta ƙayyade farashin madara da gari da gishiri da sukari da ashana da kuɗaɗen baburan hawa da kayan gyaran su da botoci da kayayyakin gyara da kuma albarkatun man fetur waɗanda suka hada da diesel da kananzir majalisar wakilai ta gayyaci wasu manyan jigajigan jihohin najeriya akan halin da tattalin arzikin ƙasar nan ke ciki inda gwamnan babban bankin najeriya cbn da bakinsa ya bulle yana cewa akwai fadamuwa dangane da tsadar rayuwa a najeriya amma suna aiki tukuru domin samar da mafita mai ɗorewa. wasu jigajigan gwamnatin tarayya ma sun yi ganawar sirri akan tsadar rayuwa da ke neman ɗimauta 'yan najeriya inda shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasa femi bajabiya mila ya ganawar sirri da bai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro malam nuhu da wasu ministoci a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Sai dai duk da cewa har yanzu ba a bayyana makasudin taron ba, an ce baya rasa nasaba da batun samar da abinci musamman yadda tashin farashin kayan masarufi ke haddasa tarzoma a wasu jihohi. Sai dai kuma duk da matakan da gwamnati ke cewa tana dauka, hakan bai hana talakawa ci gaba da zafafa damuwa akan halin kuncin da suke ciki ba ta hanyar nuna aniyar fitowa zanga-zanga wadda wasu masu nazari ke nuni da hadarin da ke tattare da hakan domin wasu na iya amfani da wannan damar wajen tada tarzoma. Jama'a in dai fa ana son gaskiya to tsakani da Allah akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki matakin gaugawa domin 'yan Najeriya sun gaji da gafara sa su ga kaho ba irin wanda suke ganin gwamnatin baya ta riƙa yi masu ba tare da sun ga ko da alamun kahon ba Allah ka ba mu mafita